ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله جثاء أحوى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا uwa musulmai na wannan gari mai tarihi gari mai albarka maza da mata manya da ƙanana ina muna gaisuwa irin ta addinin musulunci kamar yadda ya gabata sannan ina muna lale marhaban da halattowarmu wannan kofar gida ta mahaifinmu bi ma'ana hakimi na wannan gari na dugu sannan ina ƙara jawo hankalinmu ga abin da ya kawo mu wannan wuri shine karatu da kuma karantar da shi ga al'umma yana daga cikin abin da nake son dan jawo hankalinmu a kan shi shine la'akari da yanayin da wannan addini namu na musulunci yake ciki da kuma yanayin da al'ummanmu ta musulmai take ciki mutumin da bai taba sanin garin dugu ba idan ya shigo dugu zai yi mamaki kwarai da gaske wanda yanzu haka cikin dare muke amma za ka yi mamaki ko ka yi tambaya ka ce wai ko mutanen dugu da daddare suke cin kasuwa ne ga mutane kamar dai za ka ce babu iyaye mata cikin gida duk inda ka duba ɗan mutum ne to wannan yawa rahama ce daga cikin rahamar Allah da yake ma al'umma to amma yawan za ta yi amfani a cikin garin dugu ne kaɗai idan mutanen dugu suka tashi tsaye wajen karantar da addinin Allah haka kuma wayanda ake karantar da su suka dage wajen ƙoƙarin ganin sun bauta wa Allah amma duk lokacin da muka ɗauki yawa ya zame muna gidan shiririta ko wajen kallon ƙwallo ko kiɗe-kiɗe ko raye-raye ko kallon fina-finai da wani abu da ke kama da wannan za mu wayi gari yawan mu ya zo ya zama yawan tsintsiya babu shara sai kaga duk yadda kuke da yawa a garin dugu a shanga local government sai a wayi gari duk abin da ya shafi mukami da daraja da ya kamata a ce kun samu sai dai a ba wasu ba ku ba me yasa saboda ba ku da ilimi ko buku damu da ilimi ba ko ku ba ilimi muhimmanci ba to a yau Allah subhanahu wataala ya sauke rahama mai girma a wannan gari a sanadiya na jagoranci na babban malami fadilatu sheikh abubakar muhammad agwaru saminaka wanda Allah ya kaddarci ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan uwa abokanayen tafiya kuma babban ɗalibi a wajen malam shine sheikh musa yusuf asadu sunna daga kaduna ya shigo wannan gari ba don komai ba sai don ƙoƙarin karantarwa da kuma kira zuwa ga wa Allah to wannan karatu jama'a za ku ga ya ɗan bambanta da yadda muka saba sani ko muka saba gani da yawa idan aka ce ƙungiya ta izala za ta yi wa'azi abinda muka sani shi ne a kafa mimbari ga alaramma yana jan baki yana fasarawa wannan shi shine abinda muka fi sabawa da shi kuma shi shine abinda muka san izala na tafiya a kan shi to amma alhamdulillah ci gaban zamani da kuma ci gaban ilimi ya kai ga yanzu an wuce a aji alaran makaɗai ana kuma tafiya da kayayyakin wayewa na zamani wanda za a ba da dalili na aya ta alkur'ani a kuma ba da dalili na ingantaccen hadisi na manzon Allah sannan a nuna abin da zai tabbata ko ya tabbata na abin da ya faru ko yake faruwa ko dai na abin da aka aikata na alkhairi ko kuma abin da aka aikata na sharri don me ake nuna irin wannan abin saboda iqamatul hujja a tsayarwa duk wanda yake shakku dalili a kawarwa mai imani da kwankwanto saboda wanda zai shirya ya shirya akan dalili wanda kuma zai bata ya bata akan dalili wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala yake gaya muna a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce wa bilhaƙi. wa bilhaƙi haqqi anzalnahu wa bilhaƙi haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mu bashiran wa nazira ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin alkur'ani Allah ta ya ce wa bilhaƙi haqqi anzalnahu littafin alkur'ani da gaskiya muka saukar da shi wa bil na nazal haka kuma shi littafin da abin da yake karantarwa shi ma ya sauka ne yana kira ko yana tabbatar da gaskiya sannan kai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma arsalnaka ubangiji ta yace ba mu aika ka ba illa mu bashiran. kana mai bushara da ba da labari ga masu imani da juriya da haƙuri wajen bin Allah wa nazir haka kuma kana mai gargaɗi da tsoratarwa ga masu kangara da cijewa da rashin bin Allah da kuma suna ta manzon Allah haka kuma Allah subhanahu wataala ya sake cewa la ikraha fid din la ikraha fid din na'am ar ta bayyana rushd min al فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها haka Allah madaukakin sarki yace la ikraha fid din wannan addini zababbe a wurin Allah subhanahu wataala addinin musulunci ubangiji ta'ala yace babu tilastawa ga mutum sai yayi wannan addini Allah dai ya zaɓi addinin nan na musulunci sannan ya yi alkawari ga musulmai na kyakkyawan sakamako ba wai sai sun je lahira ba tun a nan duniya ubangiji su wata ala ba zai gushe ba sai ya yi wa musulmai sakamako na alkhairi to Allah ya ce ikraha hafiddi addinin musulunci babu tilasta mutum dole sai yayi Kar ta bayyanar rushudu min al hakika abin da yake shirya ne ya bayyana ga al'umma daga abin da yake bata ba wani abin da ake cewa musulunci face ko da ba a karanta maka aya ba idan ka kalli musulmai da addininsu zuciyarka da fitira da Allah ya halice ka a kanta za ta nuna maka abin da yake gaskiya kamar yadda kuma za ta ƙaryata maka ta sa maka kwankwanto ga abin da yake bata ubangiji ta halaye faman yakfur bi taguti duk wanda ya kafirce ma dagutai su anene ne dagutai din nan babban malami ibn taymiya Allah subhanahu wataala ya kara mai rahama a cikin littafin shi kitabul iman yayi bayani cewa suwa ake tema dagutai yace at-tagutu huwa kullu ma yu'badu min dunillahi abinda ake ce ma dagutu shine dukkan abinda ake bauta ma wanda ba Allah ba min matbu'in aw ma'budin aw muta' na wani wanda ake wa shugaba ne ko malami ya zama in ya yace ayi abu ba a duban dalilin Allah da manzon Allah a cikin abin za a ruhe ido abi aw ma'budin ko wani wanda ake bautawa ana kaskantar da kai da ƙanƙantar da kai gare shi ko da ko abin da ake mishi ya saba makarantarwa ta tauhidin ubangiji da suna ta manzon Allah aw muta'in ko wani wanda ake mada'a makauniyar da'a ta yadda har zai ce ai wani abin da saba wa Allah ne ko saba wa manzon Allah kuma abi to Allah ya ce fa man yakfur bi ɓagu? duk wanda ya kafirce ma dagutu wa yu'min billahi ya zama ya yi imani da Allah faƙadistan saka bil'urwatin wuska haƙiƙa wannan bawa namiji ne shi ko mace ne ita ya yi riko da ya giya wacce take mai ƙarfi lamfi sama laha babu kuma tsinkewa ga wannan ya giya tashi ita ce kalimatu la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi saboda haka ya ku yan uwa wannan shine abinda musulunci ya tabbata a kan shi shi ne abin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam bai gushe ba har Allah ya ɗauki ranci yana kira zuwa gare shi kuma shi ne abin da aka gina ƙungiya ta jama'atu izalatul bid'a wai qamatu suna da dukkan wata tafiya ta ahlus sunna wal jama'a take tafiya akan shi kuma shi ne abin da ya kawo mu wannan gari kuma shi ne abin da da yardan Allah za mu ji za mu gani a ƙarƙashin karantarwa ta ɗan uwa sheikh musa yusuf asadu suna da kaduna da nan nake mai addu'a ta alkhairi a wurin ubangiji mahalicci mai iko mamallakin zukatan bayi allah subhanahu Ta'ala ya sanya miki jin tsoron shi a cikin zuciya wajen isar da wannan saƙo, ya warware miki harshen shi wajen hikima a abin da za mu fahimci wannan saƙo. sannan Allah ta'ala ya sanya yardan shi a cikin wannan aiki da za a yi gare shi shi mai wannan aiki da kuma mu masu saurare wanda ya jagoranci wannan tafiya malamin mala abakar Allah subhanahu wata'ala ya sa kan kamai da mafificin alkhairi sannan mahaifinmu shugaba kuma hakimin dugu da ya karbi wannan tawaga Allah subhanahu wata'ala ya albarkaci zuri'a shi wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya saka ma da majalisin alkhairinsa da ya تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزلل من كان معه الحق وإن كان فردا ولم يعزه من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام ضرا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء wa ba'du yan uwana wannan gari na dubu a cikin jihar Kebbi karkashin wannan local government ta Shanga local government ina muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yau muna 24 ga watan Rajab hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu shekara dubu biyu da goma sha bakwai a kofar gidan wato shi wannan hakimi na wannan gari Allah ya kara masa lafiya Allah kuma ya kara ma rayuwarsa albarka yalla bai muna maka addu'a da fatan alheri ka yi ƙoƙari duk yadda za ka yi ka dafa mu addinin Allah don shi kaɗai ne abin da zai taimake ka bayan ka koma zuwa ga Allah wani malami yana faɗa yana cewa asharafil a'mali qatibatan mafi kololuwar daraja ga baki ɗaya a gurin Allah shine anta muta khadiman li din Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga wannan addinin yace musamman ma a zamanin baƙunta ta biyu domin lokacin bakunta ta farko ta wuce lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a dan uwa bai gabatar da karatu na farko malam Muhammad Awal Amir Allah ya saka masa da alheri Allah kuma ya sa wannan abun a cikin mizanin aikin sa mai kyau kuma kamar yadda aka ji wannan karatu yana gudana ƙarƙashin jagorancin babban malaminmu a sheik abubakar muhammad agwaru a samina kawai allah ya ƙara masa lafiya da kuma tsawancin kwana wannan gari na dugu wallahi ba mu shigo ba don mu zagi kowa ba mu shigo don mu ci mutuncin kowa ba mun shigo ne kawai mu faɗi gaskiya sai dai ita gaskiya ba kowa take wa daɗi ba dama wanda ya ga zai iya karba shi kenan wanda ba zai karɓa ba kuma ransa ya ɓace saboda an faɗa gaskiya to da Allah muna bashi shi haƙuri ya hakuri mu ba mu da manufa ta rigima ko tashin hankali sai karantar da mutane addinin da annabi Muhammad ya zo da shi daga wurin Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana kamar yadda malam Muhammad Awali ya faɗa cewa mu ba addini bane da muke na dodorudu ayoyin ma da zamu karanta da hadisan da abin da kake so mu fito maka da shi ka ganshi anan in baka yadda ba sai ka je ka duba qur'anin ga ayoyin nan anan zamu dauki wasu daga cikin suratul hijri sai karanta. alaran ma za ka fara daga faɗin Allah madaukakin sarki da ya faɗa ya ce wa ma ahalaka na min ƙaryatan illa walaha kitabun ma'alum wa ma ahlakna min ƙaryatin illa walaha kitabun ma'alum ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yasta'khirun wa qalu وقالوا إن هذا وقالوا يا أيها الذي, وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا كافر مكة سنشي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم yana da kyau a irin wannan gurare mutanenmu a saba in an faɗi sunan annabi ko so miliyan za a faɗa a daure da yi masa salati domin ba babban marowaci a duniya irin wanda yana guri aka kira sunan annabi Muhammad ya kafe masa salati da aka in baka so in aka je lahira Allah ya turmuza hancinka a wuta da an faɗi sunan annabi Muhammad to ya kamata mutane a saba da yi masa salati da cewa mai sallallahu alaihi wasallama wa qalu kafare sun cewa annabi Muhammad ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikr ya kai wanda aka saukowa da alqur'ani innaka la majnun kai dai mahaukaci ne deran abin da wani zai faɗa maka na rashin mutunci da wulaƙanci da cin fuska bai kai irin abin da aka wa annabi Muhammad a garin Makka ba duniyar nan bata taba ganin mutumin da ya san ya kamata ba wanda yake ya cika wajen halittarsa da ɗabi'unsa alfada zai cewa ya yi ta'akkara ba asal annabi ya zo ƙarshe a gurin aiki amma wa huwa fadlan muqaddamu a wajen falala shine farko sai ya ce minan najmi ahda annabi ya fi tauraro shiryarwa sai ya ce bal min a karamu. annabi ya fi girgije wato kyauta sai ya ce min al'abbi ahana bal min al'ummi arhamu annabi ya fi duk kowace uwa da ta duka ta haifi ɗanta babarka da ta duka ta haife ka kaga irin kaunar da take maka to annabi Muhammad ya fi kaunar makka da ta duka ta haife ka duk irin kaunar da take maka to irin yadda annabi yake kaunar ka mamarka ba ta maka irin wannan kaunar da daddare musulmi suna kwance a makabarta matattu iyayen yaran su suna gida suna bacci amma haka annabi zai bi dare babu wanda ya sani yaje yana musu addu'a shi yasa hadisin shafa'atul kubra lokacin da za ta rinkabe Allah ya yi fushin da bai taba yin irin shi ba babu wanda ya isa ya je ya Allah ya masa magana ranan annabi kaɗai zai je ya Allah ya masa magana shi yasa alfada zai ya kuma faɗa a wani gurin yake cewa daren nasu turran sidikahu yawma ba'asi mutanen duniya kaf sun san gaskiyar annabi Muhammad tun ran da Allah ya aiko shi yace amma na fin nas lin nas husali sai dai ko da yaushe ba za ka rasa masu hasada a cikin mutane ba sai yace a hasiduhu mut inna aishaka kadu. ya kai wanda kake wa annabi Muhammad hasada ka mutu da bakin ciki domin rayuwarka tana cikin tashin hankali Fahahu fi duniya wa fi dini sayyidun shi nan shine shugaba a duniya ko an ki ko an so kuma shugabanci sai ranar alkiyama sannan zai nuna mutane shi shugaba ne dan sama da ƙasa babu wanda ya sai je ma Allah magana ya saurare shi sai babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama annabi idan ya je Yesu jada ƙarƙashin al'arshin Allah Allah ya yi masa buɗi da wasu kalmomin yayyabi Allah ya jinjina ma Allah Allah zai ce ɗago kanka roƙa za a baka nema za a yi maka annabi yana ɗagowa farkon abin da zai fara cewa ummaci ya rabbi ummaci ya rabbi ummaci ya rabbi ba ba iyalan gidan shi zai fara da su ba ba ya'yan shi ba ko matan shi a'a al'ummarsa al'ummarsa shi yasa ce min al'abbi a hana bal min al'ummi ummi arham sai ce jamilun jalilun annabi mai girma ne kuma kyakkyawa ne mutanen duniya kala hudu ne akwai wanda za ka ga cikinsa wato wajensa yana da kyau in ka ganshi kyakkyawa masha Allahu a waje amma kuma cikin bai da kyau wannan wani irin kyau yayi ba can dan maciji ba kyan banza yi in ka gan shi a waje lami lafiya lo amma cikin alalace ke cikin nan ban makura da shi akwai wanda za ka ga cikinsa kuma lafiya lo amma wajen za ka ga mummuna ne wani ma sai ka ga mutane na jin tsoron mu'amala da shi suna ɗauka mugu ne kuma ba mugu ba ne akwai wanda za ka ga e, cikin muni wajen muni shi yasa idan yi maka abu ka kura mai ido kana kallon shi sai ka ga munin ya ƙaru saboda cikin muni wajen mai muni a duk mutanen duniya wanda suka hada kyau a ciki da kuma kyau a waje babu kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa yace jamilun jalilu amma annabi haka zai zo wucewa a kalle shi a ce ya ayyuhal ladina zula alaihi dhikr ya kai wanda aka sauko wa da qur'ani sai annabi ya zo a ce innaka lamajnun kai dai mahaukaci ne a zo rashin mutunci babu wanda ba a yi ba sai yana sallah ɗakin kaba a turo ne zo ɗauko mahaifar raƙumi ya same a jiki kai sai da ta kai akwai ranar da yana tsaye a kaba yana sallah uku batu bin abi mu'aidin ya zo ya shaƙi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da ƙwalla ta fito wa annabi sai da sai na abubakar ya zo ya bangare shi ya ce a taƙa tuluna radiyan an yi ƙula rabbi Allah ya za ka kashe mutum kawai laifin shi don ya ce Allah ne Ubangiji shi to duk wannan suke faɗa da ahalin sunna laifinmu kawai saboda mun ce ba za a bauta mu kowa ba sai Allah kuma babu wanda ya isa a masa biyayya ɗari bisa ɗari sai annabi Muhammad da yawa daga cikin mutane za ka ji suna ta complain cewa ayin izala a farko sun zo sun kafarta mutane to shi yasa nake so in baka misalai ba don zuwan ahalin sunna ba Najeriya da yanzu idan an ce akwai annabi a garin dugun nan ba mamaki kai ba ma annabi ba in an ce akwai Allah a garin dugun nan ba mamaki yanzu ba ga kana kallo mutane na zama alloli ba akwai ƙala kalakatan da muka yi muƙabala da shi wata rana shi bai yadda da hadisan annabi ba yana cikin karatu wata rana shi ƙala kalakatan sai ya ga kawo wani ya shigo da wani ya shigo sai ya kalle shi sai ya ce masa la haula wala quwwata illa biya yace ai ba wani mai karfi da dabara sai ni yace kaiwa kenan yace ai ni da kake gani nan Allah ne yace kamanya yace amma kai dai na baka ilimi yace kamanya ka ban ilimi yace ai wannan Qur'anin da kake karanta magana ta ce ai wallahi mutum ba ka san san da aka haife shi ka san uwar shi ka san uban shi amma saboda rashin mutunci zai dake a gaban kai ce shi Allah ne kwanaki Dr. Abdalla gadan wani yazo ya same shi a ungosu yace dan girman Allah a zo a taimaka ai wa'azi a ungosu yace wallahi mutane suna nan suna zama alloli yace yanzu a ungosu ya san sama da mutum 100 da suka zama Allah kowa Allah ne to da irin irin wannan aqidar kake so shi shikenan kowa ya ja baki ya shiru kowa ya zama Allah zan nuna maka anan za ka gani to shi ne laifin da muka yi wa mutane sahabban annabi Muhammad dalilin da yasa aka kore su daga makka suka tafi madina Allah ya faɗi dalili Allah ya ce uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna mhm. Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighayri haqqin illa an Ina ƙulu rabbu na Allah. Allah ya ce Udunnalillahi na ya ƙwata lunabi Anahimbulu. An yi izini ga wanda aka yaƙi su gashi su rama. Wa innallahu kuma Allah yana da iko ya kawo masu agaji da taimako. Alladhina Uhuraju, wanda aka fitar da su mindiya ruhim daga gidajensu bai gaure haƙƙin ba wani dalili. me dalilin illa an ya ƙulu rabbin Allah saboda kawai sun ce Allah ne wa Ubangijinsu shi yasa aka yi musu haka akan harkar sunan nan an kashe wasu an kori wasu daga gurin aiki an kwace ma wasu mata an yi kaza abinda aka yi ma wasu latu addu wa latu sa saboda kawai sun ce ba za su bauta ma kowa sai wa sai Allah yanzu ka kalli babban mutum irin sai da na abubakar Allah ya kara masa yadda saboda addinin nan ya bar makka ya tafi madina bai da ko sai da ya koma fakiri wata rana da daddare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito yana zagayawa a lokacin da bai yi tsammanin zai ga mutum ba kawai sai ya ji karo da abubakar da umar annabi ya ce musu ma akhara da kuma hisa, a mai fito da ku wannan lokacin Ƙala sai suka ce alju ya rasulullah wallahi yunwa ce ta fito da mu daga gida sai annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi akharajani allazi akharajakuma annabi ya ce na rantsi da Allah abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni saboda an tafi garin Madina ba ko sisi shi yasa a farko sai ka da an ce wani lokaci sai ai wata ɗaya gidan annabi sai dai a ci dabino a sha ruwa a kwanta ko girki ba ai mai laifin da suka yi alladhina ukhriju min diyarihim da haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah saboda kawai sun ce Allah za su bautawa shi yasa aka yi musu haka ba wanda ya ce shi Allah ne a cikin su ku a'a amma basu su yi bayanin addinin ina babu shi yasa anan kasar kake gani da aka ce da yan izala sun zo sun kafa wazi to iya gudunka iya ladanka wato iya inda ka yi nisa da inda ake wa'azin iya ladar da Allah zai baka a inda mutane za a yi musu adalci a ba su dama su zo su saurare mu su saurari wanda ba mu ba Allah ya ba kowa hankali sai ya bambance Allah maɗaukakin sarki ya ce, Lauma ta Tina bil mala'ikati. Lauma ta atina bil mala'ikati in kunta mina sadiqin. Suka kalli annabi Muhammad suka ce, Don me yasa ba ku zo da mala'iku ba in Allah ne ya aiko ka inda da gaske, wai su dinga yawo tare da mala'ika. Idan annabi ya ce, Ni Allah ne ya aiko shi sai mala'ika da wuri ya zuro kai. Kowa yana kallon shi sai ce, Eh, wannan da kuke gani lallai shi ne annabin da Allah ya turo. ita kuma yadda Allah ya yi jikin ɗan adam bai yi zai iya ganin mala'ika a haka ba domin annabi ya ba da labari ya ga mala'ika jibril a surarsa ta mala'ika sau biyu yana da fuka sama da ɗari shida kowane fiffike ƙwaya ɗaya wannan duniya ta mai kaɗan ya buɗe shi a cikinta yanzu da ne mala'ika ne aka turo garin dubu aka ce zan karantar da ku in aka fara karatu tun yau za a ci gaba da karatu ba za a ainihin wato tsaya ba za a ci gaba sai an kwana ana karatu da sabon za a tashi mutum ya ce zai tafi gona in ce mai gona kuma tun da ni mala'ika ne ba gona zan tafi ina rana da kai in ka ce kana jin yunwa in ce maka mai yunwa in ka ce kana jin bahaya in ce mai bahaya kuma tun da mala'ika ba ruwan shi da wannan shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya ce to ma nunazzilu mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan mundari ba ma saukar da mala'iku sai dan gaskiya inji Allah madaukakin sarki har yaje inda yace inna nahnu nazzalna dhikra mu muka saukar da alqur'ani ga ayoyin nan in kai karatu karkace ce mun zo zamu maka baduhu ne wa inna lahu lahafizuna kuma mu zamu tsare alqur'ani to shi yasa ba qur'ani kadai ba da Allah ya saukar wa annabi da ƙur'ani kuma ya saukar masa da bayanin ƙur'ani da ƙur'anin da bayanin ƙur'anin duka Allah subhanahu wata'ala ya tsare su domin abu ne wanda bai taɓa yiwa Allah ya ba annabi kariya ta ɓangaren matashi matan shi yanzu gani ga malamin ga yallaɓai a cikin manan duk wanda ya rasu ya bar matashi ko ya sake ta bai isa ya ce wani karya aure ta ba Waya ya isa amma matar annabi Muhammad Allah ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tankihu azwajahum min ba'dihi abada har abada in annabi ya bar duniya wani bai isa aure mata shi wannan kariya ne akan annabi sannan Allah ya ba annabi kariya ta bangare guda biyu yace masa ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa illam taf'al fa ma ballagta risalatahu ya ce masa wallahu ya asmuka minin nasi Allah zai kare ka daga mutane sannan ya kare annabi ta ɓangaren maganganin shi duk lokacin da ka ji ana haddasanawa ne akbaraniwa ne amba'aniwa ne za a je ne a ce annabi ya ce amma yanzu magana ta dan an tashi gobe za ka faɗa sai ka ce to wane ya ban labari sannan wane ya ji daga wane ba ta buƙatar wannan maganar annabi muhammad ita take da wannan sannan Allah ya ce wa arsal na min qablika fi ya il'awwali mun aika manzanni kafin kai a cikin ƙungiyoyi na farko Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin babu wani annabi da Allah ya taɓa turo shi a doron ƙasa lokacin da ya zo illa Kano bihi yastajin sai da mutane suka yi masa isgili dan ba'a tsokana yan murya karka damu ba annabin da Allah ya taba turowa a doron ƙasa sai da aka yi masa izgili Allah ya ce kazalika nasluquhu haka muke shigar da izgili fi qulubil mujrimina a cikin mutane zukatan mutane mujrimai sai ya ce la yu'minuna bihi duk wanda yake izgili ga masu addini to ba zai taba yin imani da abinda Allah yake turo annaba ba سيتي وقد وقد مدى سنة المه وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل, بل نحن قوم مسحورون Allah madaukakin sarki yace walau fatahna alaihim baban Minista, as da da zamu buɗe musu kofa daga sama fa zallu fihi arjun suwun suna hawa kofar su je su dawo su je su dawo kofar da za a bude gashi suna kallanta su tattaka su je sama su dawo to akwai wanda duk abin da zaka kawo mai na dalili sai dan yankan hanzari kawai Kar ka ɗauka cewa wai ana wa'azi ne dole kai da ba dole bane kai da domin kowane mai wa'azi abin da yake kansa idan an je lahira Allah zai tambaye shi kaisar kaisar ka eh, an gama amma kai mutum ya yadda ko kai da wannan ba aikinmu ba ne. annabi nuhu haka ya faɗa wa mutanen shi Ya yace wala yanfa'ukum nussi in a ratu an halakun wa wala yanfa'ukum nussi إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم ba za ta muku amfani ba lokacin da nake so in muku nasiha idan shi kuma Allah yana so kun bata za ta yi amfani shawa ne fa suka cewa annabi ba za su taɓa imani da shi ba daga gurin Allah Allah ne ya aiko shi ya sa wata ɗan daren goma sha hudu ta sakko ko sha biyar suka tare kamar haka fa watan ya sakko sannan annabi ya ce watan ya koma a gabansa aka yi haka ba da aka gama sai suka ce ai yanzu ka nuna mana kai da ɗaɗɗan matsafi ne wallahi yanzu ka nuna mana kai ɗin nan kai da ɗaɗɗan matsafi ne ta shi yasa Allah ya ce da za su ce maka laƙalu inna ma abu saruna ai kai an mana ba duhu ne kawai an mana sihiri ne shi yasa muke ganin kamar muna hawa sama muje amma ba inda muka je muna nan to wallahi wa'azi da kake ganin ana yi ana yin sa ne ba dan wai dole sai ka yadda ba a'a kowane mutum yana da damar ya zaɓi abin da yake so a rayuwarsa yayi amma ka sani daga ran da ka mutu baka isa ka zaɓa abin da kake so ba sai dai a zaɓan maka abin da kake so ake so kuma duk wanda yadda yake so ran da ya mutu sai ya ga yadda baya so saboda haka kar ka ɗauka cewa wai abin akwai tashin a'a babu shi yasa ba wanda zai shiga wuta kafin ya shiga wuta sai mala'iku sun tsayar da shi sun masa tambaya sai sun ce masa alam ya tukum nadir alam ya'tikum nadhir qalu bala qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay' إن أنتم إلا في ضلال كبير كابو متين يشيغا وتا سي ملائكو سن تsaye da shi sun tambaye sun ce masa alam ya tukum nadir wai kai da Allah baka ji ana wa'azi bane sai ya ce eh qalu bala mun ji da gaskiya ana wa'azi amma maka ce ƙarya ne ka san shi ƙarya ta ba sai ka je ka koyo a makaranta ba duk girman mutum yayi magana zaka iya jin ya gama ka ce ƙarya ne ka koma kai zama ka ko akwai wahala a ciki ko ta ba ko wata makaranta da ake zuwa a koyo don ta mu, babu saboda haka wa'azi ana yin shi ne uzuran au nuzura ko ka ɗauka ka je gaban Allah ka tsira ko ka ɗauka ko ka ƙi ɗauka ka je gaban Allah ka shiga bala'i idan Allah ya rantsi ya ce sai ya tambayi ɗan saƙon da ya aiko mu da aka turuwa mandanni sai ya tambaye mu wannan ita ce ƙa'ida a baya mutane kamar yadda na faɗa ba zagi muka zo yi ba idan kana maganan zagi ne irin zagin da 'yan tijjaniya suke makadiliya kadiliya suke matijjaniya mu ma musu irin wannan zagin mu dai kawai muna cewa abu kaza ba daidai ba ne saboda Allah ya ce annabi ya ce amma mu ba ma kutuntuma kutuntumi ba ma yi kuma an kaci ƙarya ne sai in baka misalin zage-zagen wanda wa'annan suka yi ma wa'annan wa'annan suka yi ma wa'annan wanda mu ba ma yin irin wannan ba ma yi kun san babban matsalar mu ba ma ainihin wato yin mu sai da ainihin wato zakara da aka ji ɗaya daga cikin misalin irin zage-zagen da aka ta yi wa ainihin wato juna wanda wannan zage-zagen bai kai abin da mu muke faɗa wani na cewa wannan abin ba daidai ba ne ya kamata a gyara saboda ƙa'ida kaza saboda ƙa'ida ainihin wato kaza ga wannan ji shi wani ɗan ƙadiriya ne za ku ji mai yake mu su da Allah su ba musuli ba nan sana su ba da labari idan shehu su jami'a zaitun da tsarin wasu da ya faɗa haka a taron da ake da amirin zai lokacin da aka fara aka buga shi a cikin kuliki gudowa ya wannan dan kadiriya ne yake cewa shehu ibrahim ya jaki lokuti ya ce da wannan jakin yana nan wannan lutin yana nan wa yake faɗa ma wannan shehu ibrahim ya mu kuwa kaga ba za mu zo mu ce mai jaki ba lokuti ba ma yin wannan sai dai mu ce abu kaza ba daidai ba ne kuskure to bari mu ci gaba da inda yake jinsa za ku je inda yake kutuntuma zagi da ku ji dan yardajjen Allah ne ko yardajjen manzon Allah ne zan so ku ubansa dan yardajjen Allah ne mu gaba mu hada gaban ubangiji Allah ya sa masa gudu ta aljanna amma ni dai na kare manzon Allah kuma na san Allah ba su wala kanta ba saboda inna wa zan zaga bi zafi a cikin zuciyarsu ba shi Ibrahim ba dan kusuwa ubansa an fahimta ai ya ce wa zai zaga a jihaushi ba shi Ibrahim ba sai kudundulo sai ya antaya mu kuma kaga ba ma yin irin wannan mu dai cewa muka yi Allah za a bi da annabi wannan ɗaya ne daga cikin ɗaliban abdul-jabbar daga Kano lokacin da hadisar cewa za a taka wuyan annabi ta faru kun san abin da abdul inyas ya yi wanda muna da shi anan magana ce bai kamata ita a kunna ta ba dan cewa inda annabi zai taso daga kabarin shi a madina ya zo nan gurin saboda inya zai iya taka wuyan annabi haka ya faɗa abdul inyas kowa ya ji da hukuncin kisa da aka yanke ne amma don rashin mutunci kuma wannan abin fa a gurin molidi ya faru fa amma don rashin mutunci mai wannan aƙidar gobe sai fito ce maka kuma kai maƙin annabi ne ba haka suke faɗa ba a gurin maulidi abdul inyaz ya ce inda annabi zai tako daga kabarin shi daga madina ya zo nan ya ce ya rantse da allah akan ya zai iya taka wuyan annabi muhammad wannan abin da aka yi kenan kowa ya san ba wani ɓoyayyen abu ba ne shi ya sa annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce mana saya a ti alin nasu sanawatun hadda'a za ku ga shekaru na yau dara nan gaba yusaddaku fi halkazibu mutumin da yake mai gaskiya ya faɗi magana a ƙaryata shi sannan mutumin da yake maƙaryaci ne kuma ya faɗi magana a gasgata shi wanda ya zo da sunnar annabi ya koma shi ne ɗan bida'a a gurin mutane ɗan bida'a ya koma shi ne a halin sunna wanda ya zo da tauhidi ya koma shi ne mushiriki mushiriki koma shi ne mai tauhidi gurin mutane wanda ya zo da matsalar imani ya koma shi ne munafiki munafiki ya koma shi ne mai imani wanda ya zo da harkar zaman lafiya a ɗauka shine ɗan tashin hankali wanda yake shine ɗan tashin hankali ya koma shine mai son zaman lafiya sayati alin nasi sanawatun kadda'a haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ainihin wato faɗa to ga wasu daga ciki wanda su ma suka ainihin wato yi lokacin da wata matsala ta faru isu isu za ku ji

Assalamu alaikum masu sauraro, za ku saurari wannan waka ta rabi da bakin Sharif Munzali a Dattawa. Amma kafin din wannan waka za mu sa maganar wannan mutumi da za mu yi wa rabi domin ku ji daga bakin. Talgidin shaudan hodiyo, aiki na talgidin addini ya kai fatarsu daga Sokoto? Ya kai? Ko huru bai kai ba. To, ‘yan uwa, kun ji abin da ya faɗa a janibin mu, jin mu. shek usman dan fotu yanzu kuma zai sake wannan mai magana shehi ne yake magana da kansa ya ce jihadin dan fodiyo ko zuri bai kai ba shehi da usman dahi rubuci Allah ya kara masa lafiya ko kuwa ai mu ba mu bakin ciki da kowa Allah ya kara mai lafiya da tsawancin kwana to shi yake wannan maganan ya ce jihadin dan fodiyo ko zuri bai kai ba amma shi shehu ibrahim ya fi jihadinsa ya game duk duniya da haka shehu ibrahim ya fi kaiwa makura gurin jihadi sama da shehu usman dan fodiyo an fahimta yi da haka wannan sai ya janyo aka yi ta kace na ce ga kirista ga dan izana su uku so daya to idan dai musulmi ya zaɗe firamare zaɓen farko ko saurawa da wake nan kirista da dan izana, to albishirin kirista wallashi shi za mu jefa kuri'a ba dan izana ba to kun ji yan uwa yadda ya matsa kun san yana da ra'ayi dacewa idan da musulmi suka tsaya zaɓe da kirista saboda mu ‘yan izala karantarwarmu da mala bakar gume mana wallahi musulmi ko ɗan tijjani ya tsaya ko ɗan ƙadiriya kirista ya tsaya wallahi ba za mu zaɓi kiristan ba shi za mu zaɓa wannan ita ce aƙidarmu ko kuwa ta kuma ai in ƙarya ne ai balangada shaida ne ai yanzu da mai malfa ya ci gaba da mulki ai da yanzu watakila baka da ka tsallaka kaya wani gurin ba haka bane sanda muke cewa mutane kar a zaɓi ƙanne a zaɓuwa musulmi ba su gane karatun ba sai da bala'in ya zo ya bayyana a fili sana ka gane hatsarin a ba dama wanda ba musulmi shugabanci mutane ko kuwa ko da aka zo ana ta kashe-kashen nan a arewacin najeriya da gurare 'yan izala ake kashewa bala'in ba kowa da kowa ya shafa ba to kuma suwa suke ba da fatawar cewa suwa suke ba da fatawar da a zaɓi musulmi ɗan ƙizala gara a zaɓi kirista to wannan dai ba shi ba ne ma mahallinmu eh a sawo shi ko to ba za a dawo da shi baya saurawa da wajenan kirista da kidaran izala amare zaɓen farko ko saurawa kuma zai sake matsawa gaba ga musulmi ga kirista ga dan izala su uku sun tsaya to idan dai musulmi ya zare firamare zaɓen farko ko saurawa da wake nan kirista da dan izala to albishirin kirista wallahi shi za mu jefa kuri a ba dan izala ba to kun ji yan uwa yadda ya matsa gaba inda yake fifita kiristanci akan addinin musulunci to don haka wannan amshin waƙar shine kamar yadda wasu za su iya ji kamar yadda suka faɗa a farko ɗahirin na baucitar da hali naka almajiranka sun ja maka yau za mu tona asiri naka domin kana na san duniya mu kuma ka gaba shi bane wannan mu ne za mu ce abu kaza ba daidai bane abu kaza daidai ne kuma Allah ne ya ce annabi ne ya ce akan wannan wasu ke kafa gaba da mu kaga in kai dan tijjaniya ne to dan kadiriya ya faɗi sama da abin da muke faɗa akan tijjaniyar in kai dan kadiriya ne wannan ma ya faɗa sama da abin da muke faɗa sai ka je kai gaba da shi domin an kukunda ma zagi mu kuma ba ma yin zagi za ka ji wannan ma mai suka faɗa a nan gurin kafin in je gaba akwai wasu abubuwa da dama da nake so in je kansu tsohon an ji amshin waƙa rai tsohon banza ɗan fulanan bauchi jahili matsiyaci mu kuma ba haka maka ce ba da maka zo nan wajen wa maka zaga ba mu zagi kowa ba ayoyin ƙur'ani muke kawa da hadisan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan kaɗan ne zaka ji kuma wata daga ciki su kuma ka mai suka faɗa مولانا في الكادر مولانا في الكادر مولانا في الكادر مولانا في الكادر مولانا في الكادر لنا كلمس كيف مولانا في الكادر لنا كلمس كيف مولانا في الكادر لنا كلمس كيف مولانا في الكادر لنا كلمس كيف مولانا في الكادر لنا كلمس كيف مولانا في الكادر Muka su suka yi haka maulana filifadari. Muka kallon su suka yi haka maulana filifadari. Ɗaya daga cikin waƙoƙin kafirci da fasikanci da iskanci da rijiya wacce Nasar bara ya rubuta a cikin wani littafi nasa. Insha Allah za ku An ji abin da ya ce, ɗaya daga cikin waƙoƙi da kafirci da ridda wadda Malam Nasir Kabara ya rubuta, kuma shi kuma wannan ɗan Tijjaniya ne. wani mawaƙi ne a kaduna ana ce masa su zo su kunni shi ne shi ma ya kunna nashi zage-zagen zai rama laddi yake ga 'yan ƙadiriya da suka taɓa shehin shi to bari a ji abin da yake faɗa sai mu tafi idan abdul ya manta da fuskancin da ubanka ya yi insha Allah za mu tuna masa a kawai da tsakuwa dan ɗaya ta ji tsoro ta ji tsoro ta ji tsoro wannan sunan ɗaya daga cikin waƙoƙi ashirin da biyu ne na raddi a kan abdul nasir kabara ba don komai ba sai dai rashin kunyar da ya yi wa shehunan tijjaniya musamman maulana sautin islam hafizul qur'an lisan al-faiza aishak usman boki radiyallahu ta'ala waƙoƙi ma masu biyo baya sun haɗa da wallahi har nasir kabara ya mutu bai da haddar hizu uku wannan waƙa ce tana nan za ta fito ya rantse da Allah har Nasir kamar ya bar duniya bai haddace zo uku ba kaga inda ni ne na faɗa a nan gurin wani sai ce an zage shi ko kuwa to ba mu muka faɗa ba mu kuma ba shi muka zo ba mu karatu muka zo bari mu ji ta gaba radi na biyu da gaske ne ba dan kala rawi ba da Nasir kamar ba san shi ba radi na uku da littattafan da Nasir kamar ya wallafa da waƙoƙin da Mamman Shata waɗanne ne suka fi tasiri a cikin al'umma raddi na uku waƙa ta uku da zai da littattafan da ma'an nasiru ya rubuta da waƙoƙin da shata ya yi wanne ne suka fi muhimmanci cikin mutane da ku ji raddi na hudu shin nasir kabara yana da waƙoƙi na samu fiye da mai waƙar lamya gidi raddi na kun san an yi wata waƙa ina da su a nan kwamfuta lokaci ba zai mamu ba mu kunna kun san an yi waka shehu baka haifa ba haihuwa ka ƙarya ne ko Allahu la ilaha illa huwa aka ce ba kowa bane shehu ne yan dariƙa yan faira su suka yi wannan waka to shine shi anan yake raddi cewa da gaske ne man nasir yana da waƙoƙin da yafi na mai lam yalid wa lam ko bai da shi da mu zo kan wannan matsalar domin yanzu saboda rashin kai da kake cewa an kafarta mutane kana ina aka zo aka yi waƙar baba uban Allah in yafi aka ce wayaya za a yi a ce Allah bai da uba to bai da uba to shi shege ne Allah yana da uba ne uba ne shine in yafi kana ina kai abin da yake damun ka wayan ce ma mutane kafarai to an ji kai yanzu a baka kai hukunci me hukuncin wanda ya zo ya waka ya ce Allah yana da uba kuma in yafi shine uban Allah ka je ka saurari waƙoƙin mai taka da lafiya ka ji kuma wannan aƙidin na koya ma yara mutane cewa yara Allah ne mutum ya zama Allah zan nuna maka a nan gurin suwa suke koya ma yara wa'annan aƙida da ka ji waye zauna da matar zina kuma waye ɗan zina wannan waƙa ce da yayi waye zauna da matar zina kuma wane ne ɗan zina da ka ji mu dai wannan ba matsala mu bace Allah shi ne ya ci amanar shi da Abdul Qadir Jilani raddi na bakwai idan Nasir kabar kadiriyar Shehu dan Hodiyo suke yi ko irin tasu raddi na takwas wa ya fi daraja tsakanin Kabiru Gombe da Abdul Jabbar a garin jikokin Shehu dan Hodiyo raddi na tara shin Abdul Jabbar ɗan Tijjaniya ne suka hana ka shiga Sokoto ko ku ɗan Kadiriya ko ɗan Izala raddi na goma ya aka ɗan Kadiriyan Sokoto kuna kallo Kabiru Gombe cin mutuncin gubbari take kuke cin mutuncin waliyai amma baku yi magana ba rage na goma sha ɗaya shin abdul jabbar a masarautar sokoto ana karanta wurin kadiriya kamar yadda ake karanta wurin tijjaniya a masarautar kano rage na goma sha biyu shin da yan tijjaniya da yan kadiriya abdul jabbar suwa ne ne suke komawa izala rage na goma sha uku shin almajiran waye matsalar najeriya abubakar gumi shi kuma waye malaminsa nasir kabara radi na goma sha hudu almajiran waye matsalar duniya ibn taymiya shi kuma dan wace dariƙa ne kadiriya yake yi ko tijaniya rabi na goma sha biyar shin abdul jabbar yaushe za ku gama makabalar ku tsakaninka da almajiran jabar mun ji labarin kawun rabi na goma sha bakwai shin shehu dan hodiyo ya taba kidan mandiri radi na goma sha takwas suwa suke gayyatar abdul jabbar a garuruwa har aka san shi yan tijjaniya ne ko yan gadiriya raddi na goma sha tara shin da malami sharifi da malamin da ba sharifi ba wanne ne a gaba raddi na ashirin shin gidajen sarakunan da abdul jabbar ya ce shehu dan hudu ya kafa su shin yanzu kadiriya suke yi ko tijjaniya suke yi raddi na ashirin da ɗaya shin shehu dan hudiyo ya shiga gobir ko kuma borno raddi na ashirin da biyu wanda rikici ne tsakanin abdul jabbar da yan uwansa mai saurare shin ko ka san kungiyar ansarun auliya wallahi ta taba hada shehu dahir bauchi da nasir kabara wuri daya kuma ta ce kowa ya bada tarihin shehunsa idan ka taba jin wannan kaset wacce waka nasir kabara yayi wa shehu tijjani kuma me ya kira shehu dahir bauchi a gaban jama'a idan abdul ka haihu cikin uwarka ka sake rashin kunya a nan ne za ka ji matsayin shehu da yaro usman bauchi daga bakin ubanka nasir kabara kamar kullum an ji abin da ya faɗa yi ta wannan misali ne wa tilkal amsalu na diribu halin nasi da wannan misali ne muke bugawa mutane bari mu tafi matsala ta gaba maganar da na faɗa na ce ba don zuwan ahalisunna ba da yanzu garin nan ba wai annabi ba har Allah akwai kawai mutum ɗan iska kasan uwan shi da uban shi kasan san da aka haife shi ya zo ya tsaya gaban ka ce wai shi Allah ne kuma wai kuna cewa wai kar yi wa'azi wai wanda ya zo gaban ka bai ji kunyar ka bai ce maka shi Allah ne to me za ka mai yanzu ga wani shehi nan shehi ne ka ji abin da yake faɗa wannan shi zan nuna maka hotonsa da kuma ainihin wato bidiyonsa Za ka ji abin da yake faɗa cewa ka kira sunan Allah in ka shiga matsala matsala ne sai dai ka kira sunan wani Allah gashi eh, in ba dan mutane ta su ce so ni ina yaban sufaye ba ko da ina cikin hanyar su ta eh, ce in ta kara eh, su da irin oh, misali irin wannan wata ran akwai wani wali ana ce da shi kan nasiru kan nasiru ya daliya eh tunda mu ma sauraron duniya ke sauraron mu akwai masu ilimi akwai kuma wanda masu da ilimi ko haka gaskiya ba haka ne musamman wanda ba su da ilimi nan ba su kiya mu fita tasu mun faɗi ba za su yarda ba mm. sai mu faɗi wanda ya yarda yarda wanda bai yarda ba shi kenan kansa suna tayya a cikin bar ma saboda ya san akwai mu mu ba za mu yarda ba tunda Allah bai aiko mana kai ba annabi ya aiko mana addinin ba kayan gidanku bane in ka zo ba dole mu tambaye ka ba a gidan waye babu ahalari anan malam ya ala riba cewa wala ya hillu lahu ba an ya fa'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi. fi sai ya ce wa yas'al al mai ka tambayewa amma wa ya qatadi bil muttabi'in li sunnati muhammadin malam ya ri shi ya ce duk wanda babin sunnar annabi muhammad yake ba kakkai koyi da shi ba haka malam ya ri ya faɗa ba kuma abin da ke ban mamaki mutum tirnan da ya zo duniya alfahari yake yi mamashi shi ɗan sunna ne ta ɓangaren aure yanzu duk wanda ka ce mai shi ba ɗan sunna ba ne ta ɓangaren aure kana nufin ɗan da ya zo duniya ba ta hanyar da ya dace ba ba shi ba ne ɗan da ba ɗan sunna ba in an ce ɗan sunna ba shi ba ne ɗan da ya zo duniya ta hanyar da ya dace ashe ko ɗan sunna kuwa shi ne wanda yake rayuwa yadda ya dace ya rayu duk wanda ba ɗan sunna ba wallahi bai rayu yadda ya kamata ya rayu ba to za ka ji abin da yake faɗa Ba da al'amar wannan na tsakanin sudan da da jadda na to suna tahiya suna taka ruwa suna ta kasan cikin makamin wulaya wato akwai inda waliyi zai ya taka ɗinsa ya wuce ruwan bai kawo mashi ma'alwanta akwai inda mutum zai mutu waliyi zai ce tashi ya tashi saboda haka daga cikin karama akwai inda mutum zai mutu wali zo ya ce tashi kuma ya tayar da shi wali bari mu ci gaba da ji kamar da sai da abdulkadir al-jilani yayi ko an gane to kamar yadda ahmadu al-badawi yayi da yawan su babban makami na cikin wulaya kai makamin karaya matacce in ya mutu kamar yadda annabi isa yake na'am ko ka gane domin manzan Allah akwai hadisi sahihi wanda yake ulama wa ummati ka anbiya bani isra'il wanji ya ce sai ya kawo misali yana so nan ya ce wai malaman al'umma shi kamar daidai suke da annabawan bani isra'ila a cikin annabawan bani isra'ila ba akwai annabi musa ba ba akwai annabi isa ba to yana so ya ce malaman wannan al'ummar daidai suke da annabi musa da annabi isa bari mu ci gaba da jin shi mu ji me zai faɗa malama al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila su kuka gani to saboda ka duk abinda annabi ne na bani isra'ila mu'jiza wali na manzan Allah wali na al'umma annabi yana iya yayi shi kuma karama gare shi saboda girman tasdiqan ga ɗaukakan manzan Allah da risalar shi ko ka gane to saboda haka wannan ba abin mamaki bane wani ya tafi a kan ruwa ko ya zauna kwana arba'in bai ci bai sha ba ka san annabi isa ma yana yin haka nan saboda haka wali zai iya kwana arba'in bai ci ba bai sha ba ina ai mu girki za mu ɗiba wallahi da ganin mu ka san muna diba girki kuma in wani ya yi kwana arba'in bai ci ba bai sha ba burgewa yi Allah ya aiko mana shi ne wa Allah ya aiko mana annabi Muhammad annabi Muhammad yana cin abinci ko bai ci yana sha ko bai sha idan ka isa ka kawo mana inda annabi ya taba kwana 40 bai ci ba bai sha ba sai mai koyi da shi domin mu Allah ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi kuna da kyakkyawan abun koyi a cikin rayuwar annabi Muhammad sai ya ce liman kana yarjullaha ga mutumin da yake ƙaunar rahamar Allah ko yake jin tsoron azabar Allah sannan yake jin tsoron ranar lahira sannan ya ambaci Allah da yawa bari mu ci gaba da jin shi to ka gane nan isa yana haka nan bai ci bai sha ba kwana arba'in to cikin waliyyai akwai masu yaka wasu abazilul basdani annabi isa da yake ta buga misali da shi kakkumanta shi cin daga ɗaukar cikinsa Allah dama ya ce aya ne in an ce abu aya dama abin da ya fi ƙarfin ka sai dai ka sallama ka miƙa wuya da mala'ika jibrili ya gama magana da mamar annabi isa ba yana gama magana da ita ba sai ta ɗauki ciki tana ɗaukar ciki sai mai sai naƙuda ya zo naƙuda yana zuwa sai haihuwa a ranar da ta haifi annabi isa a ranar ya fara magana kai kuma in ka isa ka haifi ɗayo ya fara magana mana in ka isa zai yi to shi ya sa yanzu annabi isa ba yana sama ba Allah ya ɗauke shi ya tafi da shi sama zai dawo ko ba zai dawo ba zai dawo shi ya sa yadda annabi ya siffanta annabi isa wallahi da annabi isa zai dawo yanzu in na ganshi sai na gane shi wallahi sai na gane shi to bari mu ci gaba da jin abin da yake cewa shi wannan mai bayani akan wannan kwana 40 ba ci ba sha ba bayan gari ba kwana wanda duka karama ce girmamawa ce saboda tsoron Allah su Allah ya ba su wannan mukami to shi wannan dan Nasiru yana taya da almajirin shi sai ce in ka ji na ce Allah kai kuma ka ce ya shehu Nasiru ka gane suna tayya suna tayya suna tayya shi zuciyar shi ta na aikin Allah shi shehu nashi bai ganin kowa sai Allah in ya ce Allah sai shi almajiri ya ce ya shehu na sai shi ɗan ya lallaba ya ce kai zai halakar da kai yana kiran ubangijin shi da ya halice kai sai kana kiran shi yau shi ya halice ka <laughs> in ya ce Allah kai maka ce Allah na'am yau suna tsakanta ya shehu ya ce Allah sai ce Allah sai ƙasa hmm. ya nutse na'am kayan kiri a haɗin shi yawayawa duba ce kai ya same ka ya tsamo shi ake ce wala wani mutum ne zo ce min wai ina shirka wai kana ka ambatan Allah ne ina ambatan ka ina shirka da Allah sai sai aidan mukamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba da haka a nan gurin akwai bala'in da yanka shiga to mukamin ka bai kai ka kira Allah ba sai dai ka kira shehi shi kuma shehi ya kira Allah wannan fa shine aqidar fa da ake kullun rigima mu muna kokarin mu alakanta mutane da wanda ya halicce su su kuma suna kokarin sai sun sa wani a tsakiya wajen alakar su dawa da Allah zaka zaka ka kuskura ka tafi lahira da wannan sai ka samu matsala bari mu ji karashin abin da yake faɗa makamin ka bai kai ka ambaci Allah nan ba inda muke shi yasa na ce maka in ka ji na kira Allah ka kira ni ba shirka bane mutane ne da ba su nemi ilimin ba da haka wannan ba shirka ba ne, kullum abin da suke cewa ba mu gane ba ne. to kai ɗan mai ganewa dan masani ka zo kai mana bayani sai mu gane shi yasa ka ga sai suka gina ɗaliban a kan cewa duk abinda ka ga an yi kakkai tambaya mu kuma tun da ba Allah ba ya aiko mana a ƙur'ani ana tambaya annabi ko ba a tambaye shi da akwai lokaci wa naka sama da wajen guda goma sha shida a ƙur'ani, Allah ya ce ana tambaye ka ana tambaye ka amma wani sai zo da addini sai ce kar a mai tambaya yanzu wannan littafin littattafai ne guda biyu kadai kuma ina kalubalanta duk wanda ya isa ga sai littattafai ne kadai guda biyu akwai muniyatul murid akwai yaqutatul farida idan da wanda ya isa ranka ya dade gashi a zaune yanzu wa'azi muka zo in ka to kace ka taho muqabala sai mu ce to a sa rana da lokaci da maudu'in da zamu tattauna gaban yalla duk in muka zauna awa goma da kai za ka iya sanin ko waye mu ma za mu san ko kai waye in kana jin cewa ka bigi karatu ne za ka iya kare ƙida to ga mu ka zo ka kare a cikin wannan littafin mun ya tilmuri a ciki akwai inda suka gina ɗaliban cewa duk abin da ka ga shehi ya yi to karka yi tambaya gashi a cikin wannan littafin nasu muniyatul murid suka ce wa minha yana daga cikin ka zama mai cikakken ladabi ga shehi shine Allah ya atari da alaihi fi ma fa'alahu kada ka gitto ma shehi da musu cikin duk abin da kaga ya aikata walau kana zahiruhu haraman ko da zahirin abin ya saba ma Allah wala ya kula mutum kada ya ce ga shehin salima fa'alta kaza shehi dan me ka aikata kaza li'anna man qala li shaykhihi duk wanda ya ga shehin shi ya aikata abin da zahirin shi ya saba ma Allah yace ala gafata malan dan me akai kaza sai yace la yuflihu abadan har abada ba za ka samu babban rabo ba to tunda an gitta ga ga hadisi nan a riyadu salihin ba annabi mutane ya karantar da sahabbai ya ce musu ba a daga murya ana kukan mutuwa ba shi da kyau da ya ɗauki mutane lokacin da yashi zainab ba ta da lafiya aka je za a yi abin nan shi kenan me ya faru sai ga shi ɗanta lokacin da ya rasu sai sahabbai suka ga annabi yana hawaye ba a gurin ba sai da wani ya tambaye su annabi ya ce ya lallai kai ka ce kada a yi kuka an yi wuta kai me yasa kake annabi bai ce kare san ni annabin Allah bane ni haka aiko to wuta hmm. bai faɗa mai haka ba sai kai da Allah ba kai ya aiko mana ba ka zo ka ce wai in an kayi abin da ko da zahirin shi haramun ne kar a tambaye ka da an tambaye ka wuta za a sai a ce wutar ta baba kace to in ta baba kace sai ka saka mutane a cikin ta mana in ka isa dan haka idan kaga shehi yana zina da wata mata a zahiri to a zahiri kai kake ganin haka ta yi a badini ba haka abin yake ba idan shehi ya karbi kudin ka ya ci to a zahiri ne kake ganin ya karbi kudin ka ya ci to a badini ba haka abin yake ba idan ka kawo matar ka shehi ya shige daki daga shi sai ita ko da ka zo ka ganshi akan ta to a zahiri ne kaga haka a batini ba haka abin yake ba sai suka ce faqar tasduru min ash suratun mazmuma takan faru wani abu ya faru daga shehi wanda zaka ga a zahirin abin abin zargi ne amma wahiya mahmudatun fil batil kuma abin abin yabo ne a batini sai suka ce kama waka alil khidr ma Musa alaihi salam wa fi hadha al ma'ana qala ba'dahu a cikin wannan ma'anan ne wasu daga cikinsu suke cewa wa kun indahu kalmaiti inda mugassilin yuqallibuhu ma sha huwa mutawi'u wala ta'tarid fi ma jahilta min amrihi alayhi fa innal i'tirad tanazuu wa lahu fi ma tarahu walau walau walau ala ghayri mashru'in fa samma mukhadi'un suka ce wa kun hu ka zama a gaban shehinka wato kalmaiti kaman matacce inda mugassilin wajen mai wanke shi haka ya kamata ka zauna gaban shi ya jujjuya ka di yadda ya ga dama kai kuma ka ci gaba da masa biyayya da haka duk abin da ga shehi ya aikata ko da zahirin abin haramun ne to kada ka kuskura ka ci alaga ta malam mai dalili a kan da. mai hujja kana yin haka to ka samu matsala in aka tafi lahira daga ciki ma har suka zo nan suka ce ومن علامات ومن علامات المريد الصادق أنه لو قال له شيخه ادخل التنور yana daga cikin alaman kai muridi ne na gaskiya da shehin ka zai ce ka shiga wuta to ka hakura kawai ka shiga in shehi ya ce ka shiga tanda ana soya waina fada ka shiga saboda haka duk ran da shehi ana balbala wuta ya ce ka shiga sai ka hakura sai ka mai biyayya ni dai kan wallahi ba zan yi ba dan Allah bai aiko min kai ba wannan littafi ne daga cikin littattafansu na munyatul murid ɗaya daga ciki kenan kuma wanda yake da littafin sirrul asrar fi ma ya hataju ilaihi al-abrar na su ɗan ƙadiriya, ya je ya karanta ƙarshe ya gani sai da ya kawo nau'ika na sufaye sama da guda goma duk yace kafirai ne maganan kafirci bakin Allah bane sashen ku da sashen ku bai kafirta sashe ba sai dai mutum bai karatu ba bai sani ba in kuma baka sani ba to mu za mu nuna maka gurin dan mun karanta dan mu ma yan gida ne fita muka yi mun yi tambayoyi akan wasu matsalolin ba an samu ka fitin dan ba kai ka halice mu ba an ji abin da wannan ya faɗa to bari mu tafi abu na gaba za ka ga inda ake nuna wani katan dan iska a cewa mai sanya ga annabi muhammad gashi a zaune mai sanya ga allan da kai ne gashi a zaune

mai son ya ga annabi Muhammadu gashi zaune Allah da kanshi gashi zaune gashi nan wannan wai shine Allah wannan wannan wannan na zaunan gashi nan da rawanin sa wannan wannan wai shine wa shine Allah kai wallahi in ba don wannan a ba in garin nan an ce akwai alloli ba ma Allah ba Allah kadai ya sani da yanzu ran kai da yana yana fama da alloli a garin nan wannan fa wai shine Allah wannan wannan shine Allah shehu ibrahim ga shirawi shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ta ta Allah sallallahu alaihi wasallam ta zaune Allah ta kai ga jama'a musulmi cikin shehu ibrahim ne a nan zaune shehu ibrahim yana cewa bi sabili ahmadu wa ahmadu la la ya tamma bi ma ba su kuri shehu ibrahim ne wanda da janna Allah yana yana da wannan jikan shehu ibrahim ne ya ji nan Nijar tawa ake faɗa cewa mai sanya ga Allah gashi zaune Allah wai wannan fa shine Allah fa Allah ga Allah kana gani da rawaninsa Allah da rawaninsa tunda ku kullum cewa kuke ba a gane ba sai ka zo dan mai ganewa sai kai mana bayanin yadda zamu gane wannan shine Allah sai ka zo sai kai mana bayani to shi yasa irin wannan matsalolin yake sawa dole mutane su tashi su fada da izala iya karfin kuma di yadda kake ganin mutum ya taso yana yaro ba za ka iya rikici da shi ba kan addinin mafi yawancinsu daga karatun littattafan waƙe-waƙen nan sai fi ƙihu idan aka zo ana jayayya kuma aya da hadisi ake kawo na haka yaron da ya fara karatu shekara biyar bakwai kai da kai shekara ashirin kana karatu in an zo ana musan addini za ka kawo baitukan waƙoƙi ne ba sai dai ka kawo aya da hadisi ba in ba aya da hadisi ba dole sai da kai ƙasa ba wannan shi ne to sannan ga maganar da wani daga cikin malamai ana ce masa mai ɓarota shi ma haka ya ɓarota a cikin maganganun da yake faɗa za ku ji inda yake faɗa cewa shehu ibrahim ko kafiri ya ganshi su ya shiga aljanna za ku ji za ka ji gashi nan na kurma yan kurman nan fa wani kafiri ne fa shugaban kasar Ghana ne da ya rasu amma ya ce wai in an je lahira in dai in kurma bai shiga aljanna ba shi ma aljannar da za a bashi baya so shi ya ma riga yanke hukuncin shi dan aljannan ne ma da haka in ma <laughs> kai ka ji rigima nan Allah mutane mutane da ɗebo abin da ya fi ƙarfinsu wannan in kurman fa a kafirin shi ya mutu za ka ji inda yake faɗa da su heronsi wanda suka kashe saddauna da yakubu ga wannan nan namu najeriya yakubu ga an ne ko musulmi to za ka ji inda yake faɗan cewa ya rantsi da allah yakubu ga ɗan aljanna ne haka aka zo in ba don zuwan sunna ba inda nan wannan taron ne ba wani kawai sai ya raba mutane gida biyu ba ya ce nan gurin ya gafarta masa nan gurin su jira sai shekara mai zuwa ba haka ake ba ƙala rawi ya faɗa ya ce wallahi a kano sai da ta kai a suratul fatiha a wasu gurare an daina cewa iyaka na abudu wa iyaka na sai idan an zo sai dai a ce iyaka sai a kira sunan shehi wa iyaka na sai sai a kira sunan shehi a gurin haka aka komai.

amma yanzu ya ce dan aljanna ne yakubu ga wan gashi nan yana nan akan kafircin shi bai mutu ba ba mu san akan me zai mutu ba Allahu a'lam amma shi ya san zai ko ya san kawai ma ya ma riga ya bashi aljanna to za ku ji inda zai kawo wani baiti na malam sani zangon bare bare kuma yake faɗa cewa ko da kafiri ne ya ga shehu ibrahim in aka tafi lahira ɗan aljanna ne akwai kafiran da suka yi zamani da annabi Muhammad ko babu da ba su imanin da annabin ba mai mako masu yanzu in ya su wanda ya gan shi ko bai yi imani da Allah da annaba ba ɗan aljanna ne da in ya sun da annabin waye ke gaba wallahi idan lokaci ya bada sai na kunna maka maganan wani malami da yake cewa wai in su ya fito daga ha zai zo Najeriya wanda yake masa rakiya annabi Muhammad ne yake masa rakiya idan aka ce za a yi tafiya ga mai rakiya da wanda ake rakiya waye gaba da wani duk lokacin da muka ce mun yi tafiya da malam malam ya koma shi ne ɗan rakiya na yanzu da ni da shi waye gaba da wani ni ne gaba shi yake wa domin ka'ida in za a yi tafiya duk wanda kaji an ce an marakiya to wanda ake marakiya shi ne magaba mai rakiya shi ne a baya to akwai yadda yake faɗa cewa wai annabi ya rako in yasi daga can zuwa nan annabi ya koma ɗan rakiya kuma dan rashin mutunci mai wannan aqida gobe sai zai kalle ka ce maka kai makiyin annabi saboda kai an samu qalbul haqaiqi da haka wannan maganar ita ce muke yanzu a cikin wannan yaqutatul faridan akwai inda aka bada aka ce tijjani shi kadai yana da matsayin annaba 40 an tafi lahira annabi 40 sai ka zo sai kai mana bayani dan mai ganewa dan masana tunda kai ka iya karatu mu ba mu iya karatu ba kai ka gane ba mu gane ba muna nan muna jiran karan da zaka zo kai mana bayanin mu ba mu gane ba kai ne ka gane jiran ka zami tun daga ta'arifin kai mana ta'arifin waye annabi tukunna daga nan zaka sha bala'i yayi sai ka kawo mana aya da hadisi yadda akai annabi ya fi annabi a tijjani annabi arba'in an tafi lahira to wannan shi ne wannan bai da ainihin shugababbu wannan ba shi ake karantawa ba Bai baiti shi ma tijani za ka ɗauko bai eh, baiti shi ma tijani ya ce wa rubutu hauzun kabirun wa maganamun wasu adun lirani walau ra'ahu kafuru da haka an ji abin da yake faɗa waru ya fauzun wato ganin shehu ibrahim rabauta ne sannan samun riba ne wane ne da ya je ƙarshe sai ce wa laura ahu kafuru ko da kafiri ne ya ga shehu ibrahim aka tafi lara ya shiga aljanna an ne ya mutu akan annanci a je lahira sai ya shiga ina sai ya shiga aljanna to a nan gurin in lokaci ya bar zan sake kunna maka inda rigima ta barke tsakanin wani dan tijjaniyin da wani dan kadiriyan waya suka yi da ka ji yadda ta kare kowa yana lizimtawa kowa abinda muke faɗa wasu suke cewa karya ne sai gashi sashin su yana faɗawa sashi ta hanyar lizimta ma kowa ainihin wato dalili daga ciki wannan misali ne daga cikin misalai muke ainihin wato bayarwa wallahi kuma muna faɗan wannan ne don yankan hanzari don in an je gaban Allah in da ka shiga wuta to ka shige ta kana sana za ka shige ta wannan shi ne yanzu bari ku ji abin da shi ma wannan yake faɗa bari ku ji ga limanin gari ga imam hassan ga madamu madamu abdalla da sauran jama'a ga su ma da kamar yadda ko muka muka kowa da sun ba ji ko ta yana ganin a kai dan agaji zo nan a nemo mana irin wannan yanzu nan da a ci gaba an fahimta yi wannan yana daga ciki to akwai abubuwa da ya kamata mu kunna don mutane su gani wanda za su zama su ne na ƙarshe don ku gane ba don zuwan ahalus suna ba da tashi su karantar da mutane wallahi da yanzu an baje addinin annabi Muhammad amma Allah ya yi alkawari ba zai bari addinin nan ya lalace ba shi yasa wanda suke fada da sunna tausayinsu muke ji wasu ma da yawa daga cikinsu mun taka matakin da ba su taka ba ni nan da kake gani na daga ba na yi karatu a islamiyya karatun allo na a makarantar allo ne sauka makarantar zaure na yi karatu a zamfara na yi karatu a kano kuma a zaure ko yanzu ka je kano jakar dukura kace kana tambayin makarantar yan sokoto da nuna maka makarantar da ne karatu mun sani a tsafe ko irin wannan tsabbace-tsabbace ba abinda ba mu sani ba duk ganin muka yi hanyar nan ba za ta bulle ba shi yasa muka sake ta su tarbiyya da waye da duk abin da ka sani ba wanda ba mu sani ba sai dai kawai mu ba mutum shiru wannan yana daga ciki to don haka wannan ita ce amsar da muke so tunda akwai masu karatu sai su ba mu ainihin wato amsa yadda za ka gamsar da mu wannan Allah ne kamar yadda za mu nuna yadda za ka gamsar da mu cewa idan mutum ya shiga bala'i kare har wani misalan banza za ka ji ana ta bayarwa yanzu ga wannan yadda za ka ga ana tashiwa yadda ya kamata wani ya ce a kashe wai aljanna ta mai rabo ce ƙariya ne aljanna ta wanda ya aiki ne wallahi wannan shi ne ta yanzu ‘yan uwa ta yaya za a yi wannan ya koma shi ne addinin annabi muhammad ta yaya za a yi wannan ya koma a ce wai shi ne addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi don haka inda a ce ainihin wato lokaci ya bayar wallahi za ka ga abubuwan ban mamaki da kanka sai ya yi kusa bugawa a kan irin waɗannan ainihin wato matsalolin da aka kiran da nake zuwa ga mutane abu na kusa da ainihin wato ƙarshe shine su ji tsoron Allah idan muka zo muna magana ba cin mutuncin mutane muke so mi ba in ka ce zagi ake yi to ai zagin da tijjaniya suka yi makadiriya kadiriya suka yi mu ba ma musu wannan zagin kamar yadda ka ji mun kunna yanzu kuma yanzu wannan ita ce abinda muke faɗa yanzu a cikin wannan littafin mun ya tilmuri wannan kada kadan da waƙe-waƙen da suke har a ciki an ce ba shi da kyau idan an yi to amma kuma abin mamaki sai ka ga malaman ne suke ɗaure gindin ai haka da sunan wannan shine addinin da za a yi mai za a bauta ma Allah bari ka ga wani ainihin wato bidiyo daga cikin bidiyoyi a matsayin wai wannan shine addinin da za a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ainihin wato shi da aka mu matsalar mu in ka shigo cikinmu dole sai ka tashi kayi karatu amma idan kana son cashiya ne a tashi to sai ka je inda ake cashiya kwa to ba ku misali ɗaya da za ku gane bambanci tsakanin wato nan da kuma ainihin wato can Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ya tsare mana imanin dama duk wanda yake so ya bautar da kai sai ya hana ka karatu sai ya hada ka da bige-bige sai ka ci gaba da yi sai da hali sai kai ta bige-bige sai da hali da haka in baka so ka zama bawon kowa kana so ka zama bawon Allah to ka tashi kai karatu shi kadai zai sa wallahi ka zama bawon ka fita daga bawon kowa ka zama bawon bawon Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ciki da da lokaci da na kunna muku wani dan fulani shi a daji yake ba amma dan renin wayo yana cewa wai annabi da mala'ika jibril na zuwa gurin shi dan fulani ne fa eh sai akwai wata bidiyon wata yarinya da na so in nemo yarinya ce karama amma ka ga yadda take rattala karatun Qur'ani ba rikici suka zo suna sanyi da mu ba ana tara mata a karantar da su billahi alaikum da wanda ya fito da matar ka yasa ta ce wannan da wanda ya koya mata karatu wanne mutunta ta kaga wannan ko hijabi babu fa kuma mu mun ce da annabi Muhammad da shi muke koyi shi ya fara tara mata ya karantar da su ka je ka duba ka gani yana nan a kitabul ilm a cikin bukhari malamai guda biyu a nan kasar manya a shehu usmanu dan Allah ya ji kansa da dan uwansa abdullahi gwandu shehu usmanu kafin ya bar duniya ya rubuta littafin irshadul ikhwan fi hukum khurujin niswa da kuma littafin kitabu tanbihil ikhwan ala jawaz ittikhadh majalis li ajli ta'lim an niswan min dinillahi ta'ala arrahman lokacin da suke cikin tafiya ana yaki suna hada maza da mata su karantar da su maza a gaba mata a baya wani malam mustafa daga mai ana ce masa gwani ya rubuto baicika guda biyar yana ma dan fodiyo nasiha cewa su ji tsoron Allah su bari da ya ana gama karanta wayannan kai baitukan guda biyar kawai sai Abdullahi gwanda Shehi ya ce masa ba shi amsa nan take ya ba shi amsa da baituka guda goma cewa ya ayyuhal ladhi ya ayyuhal ladhi qad jaa yurshiduna sam'an lima qulta fasma in na shi ya tsina in zuwa ƙarshen abin da ya faɗa to shi yasa mu dai ba za mu bar matanmu da jahilci ba ba za mu hana matanmu karatu ba wani ya zo ya tasa ganga ya tasa su a titi suna rawa bai taɓaiwa in kaga ka zaɓi za ka bar matakka haka ta zama zulumatun ba'adu ha fauka ba'adi duhu na dukan duhu to shi kenan kana da zaɓi sai ka bar ta haka to ana nuna cewa lokaci ya tafi gashi mutane sun ce ya kamata a kunna dan fulanin nan su gani ala haska ne an ka nuna man abubuwa kala kala kan ga annabi ba malam sai inda ana haskari da wani haske haka Ba masai inda wani haske yana fito gabana ga shi kana ganci cikin duhu yana motsi in ta kiran annabi in ta kiran annabi haske da har ya bashi wani lokaci kuma hakan saman nan da ake gani sai in haske yana yawo yana yawo sai ya fashe to wani lokaci da na gama wannan wani lokaci ina raba dare biyu ne wani lokaci ina ɗauka ina nafila ina nafila ba zan bari eh, eh, ina yi ma annabi salati ba zan bari ba sai na ga gaci sai na ga karfe juna dare yayi to sai in kwanta ba to nan da na kwanta sai in ga annabi ya so guri na a mafarki to wani lokaci ko zan yi bacci ba zan tashi ba sai kusan sha ba zan bari ba sai har da sa'a wani lokaci zan kwanta bacci ba zan tashi ba sai karfe biyu kai abubuwa dai ga shi na kwana ɗauka abun ba dai adadi ina yi da kyau to malam ga maka da manzo Allah ke ban zan ganci to na aza ko da daddare ne zan ganci wani lokaci in na zo fita na zan fita in je ina nafila zan tafi da ba kamar haka guda biyu in na share na aje nawa sai wuce can gaba in share in karfe aje wa in annabi ya zo ya sauka a kai ya ce ban zan ganci ba da daɗi na na aza don inda ke yi aiki nan zai zo ya same ni ne a gurin wa iya zo ya sauka dai ta kira an ta ki ga yankancin sai in ji za su gyara za za ni sai ce ayya annabin nan zan ganci ko dai na yi wani laifi ya kuma ya rubuta ni a ce annabi yara nan wani lokaci zai ɓoye man sai an ɓoye man kaɗan don ni ina daɗe bai yi mafarki annabi a ganci to na shi in ci kwana hudu na kaɗe ke nan ba ji ba yi ba mawarkin manzo to malam in ga masa sai wani ranar ina ciwo da rana yadda na ga masa ya ce zan ganci ba da daɗewa ba to lokacin da ya gama wannan magana da rana ne to ina sai na yi arwanna daga can kasan saman zuwa nan na ga annabi ranar ne da fara ganin shi ka dinga ganin shi da ya gaji na dan ina cikin alwallana na tabo haka na ga mana da naji ana kira sallah sai na ce to ni ma dai bari zai in shanu na in yi sallah na dai ni guri zai sallah har na shi da takalmi na na dai ni guri zai sallah sai na ji an ban sallah an ce man wannan da ya masa lama na ansa sai ce ma shi mala'ika jibrilu saboda haka zai yi sallah sai gashi an mai sallama yana wai ga sai ya ga wani sai ce wai shi mala'ika jibrilu ne wannan wai ne ya ga mala'ika jibrilu wannan gashi nan kana kallon shi saboda haka ake so a mai da addini ya zama abin wasa to mu kuma kafawa da muka yi muka tsare muka raka muka jira muka ce ba za mu yadda a bata addinin annabi muhammad ba to wannan shi ne laifin da muka yi wa mutane malam jafar da ya zo duniya ya kira mutane zuwa ga allah wata ɗariƙa ya kafa da wuridi ya ce a shiga akan me ya mutu lokacin da ya mutu hatta mutanen da suke a ada'u ne ba sai da suka yi fatan Allah ya ba su mutuwa irin tashi ba an san ko suwa yayi malam albani fa shi yasa kake ganin muna yin abin nan muna da confidence akai kawai muna da roƙon Allah Allah ya sa mu mutu muna yi ne shi yasa in Allah ya jarrabe ka ba akan sunnar annabi Muhammad kake ba to kana cikin matsala za a yi ta wasa da hankalinka wallahi to wayannan misalai ne daga cikin misalai kawai na bayar wannan ya ce annabi yana zuwa gurin shi mala'ika jibrilu da tare suke zuwa da annabi wannan wannan da ka gan shi to kuma karya baka mamaki karka da'a yanzu a cikin littafin shamsiya wannan ƙaramin littafin da mudi salga ya rubuta yanzu jawharatul kamal ai cewa akai ba za a karanta ta ba sai da alula ita jawhara karfin ta ya fi karfin sallah yanzu ana sallah da taimama ko ba yi to ita jawhara baka isa ka karanta ta ba da taimama sai dai ka alula in ya zama dole zaka karanta jawhara sai dai ka karanta salatul fati 20 a maimakon jawhara daya kuma suka ce in ka karanta jawhara guda goma sha biyu duk inda annabi yake sai ya zo ya same ka ba ga littattafan yanzu nan guda biyu ba a gaban mu inda wanda ya isa ya musa ba sai ya zo ya musa ba ya ce abin da maka faɗa ƙarya ne babu yanzu tsakanin annabi muhammad da shehu tijjani akwai shekara wajen dubu ɗaya da da imamu maliku da al'imamu maliku da al'imamu shafi al'imamu abu hanifa al'imamu ahmad bin hanbal suwa suka fi kusa da annabi muhammad su amma yau al'imamu maliku bai da ikon ya ce annabi ya faɗa mai don kowa ya san shi ba sahabi ba ne idan al'imamu maliku ya ce annabi ya faɗa mai ba za a yi tare da duniya ba ta shakka a kan tsoron allon al'imamu maliku da ilimin shi amma bai da daman ya ce annabi ya faɗa mai don shi bai haɗu da annabin ba sahabi ne haɗu da annabi to yi al'imamu maliku bai da ikon ya ce annabi ya faɗa mai a yadda a ƙa'ida ta ilimi sai mutumin da yake tsakaninsa da annabin akwai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu. sai zo ya ce wai annabi ya ba shi labari ya ƙazatar lama naman a haɗuwa suka yi da shi ya faɗa mai ba wai a mafarki ba to shi ma haka wannan yaron yake faɗa yanzu ba kwanan na aka samu wata yarinya a nijar ba ko shekara ashirin ba ta kai ba ta ce ita ma jikan annabi ce kuma da annabi da mala'ika jibrili suna zuwa gurinta aka ce ta karanta ayatul kursi ko karatu ba ta iya ba kuma jikan annabi ce salatul ibrahimiya haka ta kai shi ta gwaggwalje shi ta ji mai ciwo kuma ta ce ita jikan annabi ce a kaduna mutane ne fa wasu nasan iyayensu tare aka taso wallahi rana ɗaya kawai sai in ga mutum ya juya ana ce mai jadda jikan ma'aiki sai in rasa sanin ya aka yi zama jikan annabi don na san maman shi da baban shi ba su da wata alaƙa da annabi amma shi gashi yanzu ya juya wai jikan annabi ne in ka ce ba daidai to mu ma je nan duk ba jikokin annaba adamu muke ba ba shi bane babanmu duk jika na kirki ba yana so a marawa kakansa baya bane mu da muka ce a zo a bi kakan da kai da kace sai dai a ajiye abinda kakan ka zo da shi daga gurin Allah a bi ka wai fa gaskiya kuma duk jika na kirki ya samu wasu dandazon mutane suka ce a marawa kakan shi baya wayannan mutanen masoyan shi ya ko makiyan shi ne to mu sai maka ce kai a matsayinka na jikan annabi ka zo a marawa kakanka baya abi shi kai ka ce a'a sai dai a ajiye kakan kai abi ka kai jikan bayan kuma kai Allah bai aiko mana kai ba ta yaya za a yi to don haka wannan kaɗan ne daga cikin misalai da muke bayarwa kawai mutum yana da tambaya zai iya rubutowa amma mutum yana jin yana da muƙabala ne to musa rana a haɗu gaban yallaɓai a sa lokaci za mu gashi dan akwai wanda zaka ga watakila suna alfahari da karatu suna ganin nauyin su ya kai da waye da waye duk abin da kake ganin ka karanta na wannan littattafan na waƙe-waƙe da waye da waye mun karanta abin da ka karanta da sama da abin da baka karanta ba an ko mutum yana ganin ƙarya ne to gamu gashi ga nan gashi alfazari ba ce waye ba yamman bihi wani wacce barruku bisnihi ya ce ka nemi albarka da annabi muhammad mu a aƙidar mu da muke bautawa Allah da ita babu wani mutum da ake neman tabarruki da gashin jikin shi da yawon jikin shi majinar jikin shi ruwan da ya alwala sai annabi Muhammad yanzu wayannan mutanen ba makamin annabi suka rabe kansu ba kaga mutum yana da dalibai yayi alwala dalibai suna wawa su akan ruwan alwalan shi ya ka koma gina zai tofar suna wa sai ka sha sai ka sha tuta wallahi billahi allazi sai ka sha tuta annabi ya kira mutum ya ce ya masa ƙaho ya zuƙo jinin ba ya kamata ya zubar a ƙasa ba da ya zuƙo sai ya shanye aka gama annabi ya tambaye shi ya ce ina jinin yake ya ce ai jininka ba jini ba ne da za a zuba ƙasa ta sha annabi ya ce ka je wuta ba za ta ci ka ba shi sa ya ce ke yamman bihin wani wuttabar barruku bismi kannan ka nemi albarka ta hanyar idan ka samu ɗa ka sa mai suna muhammad sai alfarazi ya ce wala ta'adu fi shay'in tariqata rasmi amma karka karkace wa hanyar da annabi ya zana idan annabi ya zana hanya ya ce inda za yi yace ce karka karkace mata haka alfarazi ya faɗa sannan ya faɗa yake faɗa cewa ala kulli fannin faddala Allahu fannahu akan kowane fanni Allah ya fifita fannin annabi Muhammad idan hula annabi ya sa daga ranar da ya cire ta ya ajiye to darajar wannan hulan ta babbanta da darajar kowace hula a duniya idan takalmi annabi ya sa ya cire to darajar shi ba daidai take da darajar kowane takalmi a duniya ba idan ɗanin ya fito daga gidan annabi darajar sa ba daidai take da darajar kowane ɗa a duniya ba idan mata ce ta fito daga gidan annabi darajar ta ya bambanta da kowace irin mata shi yasa zamu ga abokansa sun fi abokan kowa a duniya to don haka in annabi ya yi magana to maganarsa ba daidai take da magana kowa ba idan karantarwa ce ta annabi karantarwarsa ba daidai take da karantarwa kowa ba shi yasa ya ce ala kulli fannin faddalallahu fannahu sai ce bi an farar da dinil qawima wa sannahu saboda annabi shi ya farlanta addini kuma shi ya sunnanta shi to wannan sunnar da annabi ya zo ya sunnanta wa mutane mu muna kanta alar ra'su wal ayn kuma kanta muke so Allah ya tashe mu kuma Allah ya tashe mu da mai sunnar kai da kake so ka je ka mutu akan wani abu muna maka addu'a da fatan alheri in dan Allah kake Allah ya nuna maka gaskiya kuma ya baka ainihin wato ikon binta kar wani ya ce to ai kaza kaza a'a malam ko bai kasan nan ya koma Sudan mu dama tunda harkar nan bayo muke yin ta ba kuma muna da wayo muna da dabara mun san yadda ake yanzu ba za mu zo muna wa'azi wani ci ya zo yana da muƙabala a'a sai dai mu haɗu da kai a gaban yallaɓai duk in muka zauna awa goma za ka san mu waye za mu san ko kai waye shi kenan kawai karkace to ai kaza gobe muna samu naka daga nan muna samu naka gobe ka zo ka kara abin da muka faɗa in ka isa wannan shine saboda haka Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon nisantarta duk wanda yake so addinin Annabi Muhammad ya ɗaga. Allah ka taimake shi Allah ka taimaki zure shi Allah ka yi mazuriyar shi albarka wanda dubbe so addinin annabi Muhammad ya ci gaba yake so ya kawo ma addinin cikas Allah ya kawo masa cikas a rayuwarsa shi ma da haka anan zan tsaya abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Thank you. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fara masa wata asiri duniya da lafiya Allah ya kare mu da imani da kare kare mu da roƙon daya a a ta gobe kun akwai wani baki da duk ana da yan izala ba an tashi bane ya kuma a wannan kudin koko an yi wani maulidi ga a